Wahayin da aka yi wa Yahaya Sura ta ɗaya Wahayin Yesu almasihu da Allah ya bashi ya nuna wa bayansa abin da lallai ne zai auku ba da daɗewa ba, ya kuwa bayyana shi ta wurin aiko da mala'ikansa zuwa gun bawansa Yahaya, wanda ya shaidi maganar Allah da kuma shaidar Yesu almasihu har da dukkan abin da ya gani. Albarka ta tabbata ga mai karanta maganar nan ta annabci. ta kuma tabbata ga masu ji, waɗanda kuma suke kiyaye abin da yake a rubuce a ciki, domin lokaci ya gabato. Daga haya zuwa ga ikkilisiyoyin nan bakwai da suke a ƙasar Asiya, alheri da salama su tabbata a gare ku daga wanda yake a yanzu, shi ne a da, shi ne kuma a nan gaba, da kuma ruhohin nan bakwai da suke a gaban kursiyinsa, da kuma Yesu almasihu amintaccen mashaidi. na farko a cikin masu tashi daga matattu mai mulkin sarakunan duniya ɗaukaka da mulki su tabbata har abada abadin ga wanda yake ƙaunarmu ya kuma ɓalle mana ƙangin zunubanmu ta wurin jininsa ya mai da mu firistoci mallakar Allah Ubansa, amin. Gashi zai zo a cikin gajimare, kowa zai gan shi, hadda waɗanda suka soke shi. duk kabilan duniya kuma za su yi kuka a kansa wannan haka yake amin ni ne alfa ni ne omega in ji ubangiji allah wanda yake a yanzu shi ne a da shi ne kuma a nan gaba maɗaukaki ni ne yahaya ɗan uwanku abokin ku a cikin tsanani da mulki da jimiri da suke a cikin Yesu, ina a can tsibirin da ake kira Bata Musa, saboda maganar Allah da kuma shaidar Yesu. A ranar Ubangiji ya zama na Ruhu ya iza ni, sai na ji wata murya mai ƙara a bayana kamar ta ƙaho, tana cewa, Rubuta abin da ka gani a littafi, ka aika wa ikkilisiyon nan bakwai, wato ta Afisa, da ta Smyrna, da ta Birgamas. da ta tiyatira da ta sardisu da ta philadelphia da kuma ta laodikiya sai na juya in ga wanda yake yi mini magana da juyawa ta kuwa sai na ga fitilu bakwai na zinariya a tsakiyar fitilun nan kuwa na ga wani kamar ɗan mutum saye da riga har idon sawu kirjinsa kuma da ɗamarar zinariya kansa da gashinsa farare fat ne kama farin ulu farare fat kama alli idanunsa kamar harshen wuta, Kafafunsa kamar gogaggiyar tagulla, kamar wadda aka tace a maƙera. muryarsa kuma kamar ƙugin ruwaye masu gudu, yana riƙe da tauraro bakwai a hannunsa na dama. Daga bakinsa kuma takobi mai kaifi biyu yake fitowa, fuskarsa tana haske kamar rana a tsaka. Da na gan shi, sai na faɗi a gabansa kamar na mutu. amma ya ɗora mana hannunsa na dama ya ce, Kada ka ji tsoro, ni ne na farko, ni ne na ƙarshe, ni ne kuma rayayye, da na mutu, amma gashi a yanzu ina a raye har abada a abadin, ina kuwa da mabuɗan mutuwa da na hadis. To, ka rubuta abubuwan da ka gani, da abubuwan da suke nan a yanzu, da abubuwan da suke shirin aukuwa bayan wannan. asirtacciyar ma'anar taurarin nan bakwai da ka gani a hannuna na dama kuwa, da kuma fitillun nan bakwai na zinariya. To, su taurarin nan bakwai, mala'iku ne na ikkilisiyoyin nan bakwai, fitillun nan bakwai kuwa, ikkilisiya bakwai ɗin ne.